يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada libai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a goma sha biyu ga watan safar hijira 1444 wanda kuma ya daidai da tara ga watan tara miladiya 2022 muna masallacin anas ibn malik ne radiyallahu anhu da ke unguwar gwiwa eka a cikin birnin sakkwato domin ci gaba da karatun sahihi imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitab fada'ilis sahaba littafi ne da ke bayani game da falalar sahabbai yarda Allah ta tabbata a gare su sannan muna cikin fadail abubakar falalolin abubakar radiyallahu an. za mu tashi hadisi na dubu uku da ɗari shida da sittin da shida kuma darasinmu na ɗari biyar da sittin da ɗaya kenan za mu gabatar tun farkon fara karatun wannan littafi بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني همير بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله جزء من من ابواب من ابواب يعني الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه جزء من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد جزء من باب الجهاد ومن كان من اهل السرقه جزء من باب السرقه ومن كان من أهل الصيام جزء من باب الصيام ومن باب وباب الريان فقال أبو بكر رضي الله عنه ما على هذا الذي يرى من تلك أبواب من ضرورة وقال هل يدعى منها كلها أهل يا رسول الله قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر إمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان سيني الحكم ابن نافع قال خبرنا شعيب سيني ابن أبي حمزة عن الزهري محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبد الله abu bakirin wanda ya fi shahara da ibn shahar ƙala khabarani humaid ibn abdurrahman ibn auf an ba hurera ta radiyallahu anhu ƙal abu hurera radiyallahu anhu yana ba da labari ya ce sametu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man an faƙa zaujai ne wanda ya sadaka da abu guda biyu na ce an faƙa ala zaujai ne ya ciyar da miji da mata ko an faƙa ala zaujai ne amma ne da kace an faƙa zaujai ne ko wanda ya sadaka da miji da mata ka ne yawa an faƙa zaujai ya yi sadaka da abu guda biyu ya kamo rago tunkiya sai ba wani bawan Allah sadaka ya je to ta kai ma gashi kamin nan zuwa baɗi insha Allahu kama ka tara ka fara tara garge waye kamo akuya bunsuru ya ba wani ya ce kai ko gashi kamin baɗi in Allah so ka kai ga ɗaya biyu ko hudu ko wata shida akuya ke haihuwa waye kamo sa ya kamo saniya ya ba wani wani ya kamo raƙumi ya kamo raƙuma ya ba wani gayi nan dai abu biyu biyu biyu ko to wanda ya ciyar da haka nan saka sakamakonsa man an faka zaujai ne min shay'in min al'ashiya wato wani abu dai daga cikin ababe ko wani abu ne in ka ɗauko guda biyu sai ka ba su sadaka amma ya kasance fi sabilillah ka bayar ne don Allah ba don toshi ka bayar ba in don toshi ka bayar to bai ciki an gane ko sau kuma ka bayar ne don cin hanci na ma bai ciki sosai mhm. du'iya min abuwabi du'iya min abuwabin ya'ani aljannata duk wanda ya haka nan za a kira shi daga ƙofofi za a kira shi a cikin ƙofofin ƙofofin me ya ne aljannata abu hurairar ce aljanna yaya za a yi kiran ce ya abdullah ya kai wannan bawan Allah da ya sadaka da abu biyu haza khairun wannan sakamakon da za a baka shi ne ya fi abu biyu ɗin nan daga ciyar a kan duniya da kai sadaka da su faman kane min ahalis sala wanda ya kasance daga cikin masu kulawa da sallah an bincika farin daidai babu matsala sannan ga yawan na nafilolin sallah du'iya min babis sala sai a kire shi ta babis sala da nan za a kire shi shiga aljanna Allah ka sa a kire mu babu salam wa man kana min ahli jihad wanda ya kasance daga cikin ma'abuta jihadi ne yana yawan zuwa jihadi du'iya min babil jihad shi ma sai a kire ta kofar jihad wa man kana min ahli sadaqa wanda ya kasance daga cikin masu kula da sadaka idan ya kasance zakata wajaba garai babu matsala a wurin bada zakkan. sannan ga sadakar nafiloli kuma birjik to shi ma za a kira shi babu sadaka wa man kana min ahli siyam wanda ya kasance daga cikin ma'abuta azumi ne azumin sa na ramadan babu matsala duk cicicip sannan ga azumin nafiloli attanin alhamis ittu shawwal eh, arafa ashura gaya nan da ya salasata ayyamin min kulli shahar gaya nan da inda ka buga za ka samu babu wata azumin nafilan da bai taɓa yi ba sai dai a sassauta hmm. to shi ma ɗin du'iya min babu siyam wa babu rayyan za a kira shi babu siyam wani babu ne ake a madadin babu siyam shine babu rayyan kofofi guda nawa kenan aka ambatan muna Asala aljihad al-jihad as-sadaqatu ar-rayyan kofofi guda hudu ko to wannan malamai sun ittifaki cewa lalle aljanna na da sunayen waɗannan kofofin guda hudu amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam samaniya yace duk wanda ya alwala, bayan ya gama alwalla ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء زعبوا داما يقوبوا في الجنة قدا تقف يبي تقوة قوفا يقال أما يشقى الجنة توكينا ننفع فمن كان من أهل الصلاة فمن كان من أهل الصدقة ومن كان من أهل الجهاد ومن كان من أهل الصيام malamai suka ce takriman ne a buɗe mai waɗannan ƙofofi guda takwas ɗin ya shiga aljanna ta kowace ƙofa ya ga dama wannan takriman ne za a mai haka nan amma a ƙofa ɗaya za a kire shi idan ya kasance akwai wanda ya fi yawaitawa in salla ya fi yawaita fiye da jihadi da azumi da sadaka to babu sala za a kire shi in kuma siyam ya fi yawaitawa babu siyam za a kire shi an fahimta amma ƙofofin duka ga su buɗe wancan ƙofa cikin list ɗin masu shiga nan akwai sunan shi cikin wancan ƙofa nan, wancan ƙofa nan, wancan ƙofa nan, to shi guda nawa ne eh guda ne ko saboda haka <clears throat> sai a diba cikin waɗannan ayyuka ɗin wanne ne ya fi yawaitawa ya cancanta a kire shi kowace ƙofa amma a diba ƙofin da ya fi yawaitawa sai a kire shi wancan kofar da ya fi yawaitawa ta abu da ya ci gaba da labari ya ce faƙala abubakar sai abubakar siddiq radiyallahu anhu cikin fada'il ɗinsa muke ko ya ce ma alallazi yud'a min tilkal abuwa min darura, ya ce ma min darura, wato babu wata cutarwa banji ji ba ma ala hada min darura, babu cutarwa kuma babu wahalsuwa ala hada alladhi yud'a min tilka al-abwab ga wanda za a kira ga ɗayan waɗannan ƙofofin babu wahalsuwa gare shi an a ce ma wai ya shiga ta ga ya kuma hita ya kuma jewa ga kofa ya kuma shigowa ya kuma hita ya jewa ga kofa ya shigowa ai babu wahala gare shi ko amma dai da an kira shi kofa guda shiga ta nan kuma bukatar ta biya an fahimta ko waƙala sai abubakar kuma yace hal yud'a minha kullaha ahadun ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadda mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ko wani mutum kuma da za a kire shi duk waɗannan kofofin duka a kire shi can ko da yake saurara kuma an kire shi can an kire shi tan kofa an kire shi tan kofar akwai wani da zai samu wannan darajar qala na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai kwarai kuwa kuma wa arju an takuna minhum ya ababakar ina sa ran ka zama daga cikinsu ya kai abubakar an fahimta ko inda falalar take kenan kamar da malamai suka ce arja'u min Allah wa min annabi sallallahu alaihi wasallam waqi'un la mahala in Allah ce ina kauna ayi kaza ko annabi ce ina tsara ayi kaza to wannan abin faruwa zai saboda haka Abubakar Siddiq za a kire shi duk kofofin aljanna guda takwas duk gaba daya in ya so zaɓi ya saura gare shi ƙofar da ya ga dama to ta nan ne zai biya shiga aljanna Allah ka shigar da mu tare da shi hmm. to Allah ran masai mu Allah haddana iri ibn Abdullah قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسن قال إسماعيل يعني بالعالية فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبحثن الله فليدفعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي إبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يجيبك الله الموتين أبدا ثم خرج فقال أيها الحالف على رجلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله هنا ابن أبي أويس الأويسي كما المدني قال حدثنا سليمان بن بلال القرشي التميمي عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح نانا عائشة بعد الأباري cewa manzo Allah الله alaihi wasallam ya rasu alhali Abubakar yana gonarsa da ake ce masunnah قال إسماعيل يعني بالعالية wurin da ake ce shi shine al'aliya aliya ɗin wanda ke cikin garin madina hanyar da kuba, na ke ce ma'aliya a wancan lokacin kilomita uku ne tsakanin aliya da tsutsun garin madina amma duk yanzu gaba ɗaya sun gami to abubakar yana can manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu am faqama umar yaqulu sai umar ya tashi yana cewa wallahi ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ina rantsuwa da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba قالت نانا عائشة تشي وقال عمر والله ما كان يقو في نفسي إلا ذاك ba abin da ke cikin zuciyata face wannan maganan nan da na furta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba wala yab'athannahu Allah kuma wallahi Allah zai tada shi fala yaqta'anna aydiya rijalin wa arjulahum sai wasu haddi ya dace musu hannuwa ya dace musu kafa su wane ne waɗanda suka ce ya mutu ba wata kunci ya rasu ba so sai Allah ta sai in ya sai kuma sai ya muku hajji abinda Umar ya ce kenan nan take yana cikin haka fa ja Abu Bakr sai ga Abu Bakr ya zo fa kashafa an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi zanin da aka rufe shi da shi faƙabbalahu ta sumbaci goshinsa faƙala sai ce bi abi an ummi ya manzo sallallahu alaihi wasallam Allah sa a fanshe ka da rayuwar uwata da uwana gaba ɗaya na bashe su fansa ga rayuwarka ɗabta hayyan wa maitan ka tsarkaka halin rayuwarka da kuma lokacin ma mutuwanka wallabi nafsi biyadihi abubakar yace na rantse da ubangijin da raina ke ga hannunsa la yudhiquka Allahu al ne abadan Allah ba zai dandana maka mutuwa sau biyu ba har abada bayan ka mutu kuma a cewa ka kuma tashi kuma kawa waɗanda suka ce ka mutu haddi ka kuma mutuwa kuma a'a in wannan bai faruwa ka dai riga yi mutuwar da Allah kaddaro ba to shi kenan sun makaraja sana abubakar radiyallahu anhu kharaja sai ya hita. ya fita cikin ɗakin sai je ta inda umar yake faƙaɗa sai ce ayyuhal halif ya kai mai rantsuwa alarislik an dakata sai ta kama umar birki to lokacin abubakar bai kusa wa'atu aisi umar ko kuwa <laughs> inda abubakar da kusa ne da zai tashi amma tun da abubakar mai da shi ne da aka zai tashi da abubakar ya zo bai ce kai dakata sai ya da'a kuma sai ya dakata falon mata kallama abubakar jalasa umar da umar ya ji abubakar na magana shi kan sai bidiyar ya zauna ya ce manya sun iso hmm. wato magana ba ta ƙare ba alhamdulillah alhamdulillah abubakar wa asina alaikum أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال فنشد فنشد الناس يقول قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا عمير ومنكم عمير فذهب إليهما أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما فأعجبني أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال هباب هباب المنذر لا والله لا نفعل من لا لا نفعل منا عمل ومنكم عمل فقال أبو بكر لا ولكن ولكن الأمراء وكنتم الوزراء هم أوسط العرب على دارا وأعربهم أحسابا فبايعوا أمراء فبايعوا أمراء أو بابا أو أبا عبيدة فقال عمر فلنبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر قتله الله bayan abubakar siddiq radiyallahu anhu ya taka wa umar birki da ya fara magana sai abubakar da ya zauna sai umar ya zauna fahamid Allah abubakar abubakar ya jawabi ya gode ma Allah wa asna alaihi kuma ya yabo zuwa gare shi wa qala sai ce ala ku saurara man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat duk wanda ya kasance muhammad yake bauti yake yake bautan don muhammad yake yi to ina tabbata muku cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut wannan ko ya kasance Allah ne yake bautawa to shi Allah yana raye kuma bai mutuwa rayayye ne wanda bai mutuwa ya yanke gaddama ko duk wanda ke cikin tambaba to Abubakar ya yi sai cikin tambaba wa qala sai ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun yace ga abin da Allah yake saboda haka mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin mamaki bane ba abin da za a ce kuma bai yiwuwa bane don Allah yace innaka mayyitun lalle kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai mutuwa kake mutuwa kai wa innahum kuma su abukan gabanka waɗanda ke sukanka waɗanda ke ciccikanka su kuma fa mayyatuna mutuwa za su kuma innakum yawm alqiyamati inda rabbikum takhtasimun ko sannan sai an je alqiyama dada adaka ma khusuma ana jayayya bai zo mana da komi ba ya ce a ni kan na ya san musu da manzanci waka shedunka ga al'umma ta nan kuma za a ba bada sheda kan cewa ya san musu da manzanci sannan ce wa ma Muhammadin illa rasu kuma za ta a cikin ali imran Allah na ce ku sani fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani matsayi ne ke da shi gare ku ba illa rasulun face manzo ne ba Allah bane ba mala'iki bane kada khalat min qablihi rusul kuma wasu manzannin sun wuce gabaninsa su ma sun mutu saboda haka an gance shi ma ya mutu ba abin ban mamaki bane hafa in mata to a ce har in ya mutu a gida mutuwa ta isko shi gida ya mutu au kutila ko an kashe shi wurin yaki in qalabtu mala aqabikum shikenan sai ku yi da ku koma a cikin kafircin da kuka hito to ku sani waman yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya koma bisa sa can cikin kafircin da hito wai don Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu Fa falan yadurra Allah shay'a ba zai cuta wa Allah da komai ba yana ibada ne don kansa wasta jizillahu shakirin kuma Allah zai sakawa a shakirin masu gode mai waɗanda suke ibada don shi قال أبو, أبو هريرة نباد الأبائل يجب أن نشج الناس sai mutane suka إذا murya a wannan lokacin suna تبكى don su tabbatar da lallacewa halar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu qala abu hurairah ce wajtama'at al-ansar ila sa'd ibn ubada da jin tabbacin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bai duniya to al-ansar sai suka yi shela cewa to kowa ya hadu can gidan shugaba shine sa'd ibn ubada zaim al-ansar fi saqifati bani sa'ida aka taru cikin rumfan bani sa'ida a lokacin shi wasu malamai sun ce bai da lahiya ne bisa hakikani ya wakilta ɗansa wasu kuma suka ce a'a lahiyar shilau sai dai kin halartar wurin yayi ala halin dai an da ya gangami an ji wannan taron don a zaɓi shugaba nan take faƙalu suka ce minna amirun wa minkum amir a cikin mu za a zaɓi shugaba mu ansar kuma ƙwarai sha zaɓi shugaba a cikin ku suna cikin wannan tattaunawan fa zahaba ilaihim abubakar abubakar ya ji labari ya ce to ansar fa za su can fa sun taru fa kuma zaɓe za su abubakar ma zai ja wasu makusanta aka tafi da shi da Umar ibn al-Khattab da Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah fa zahaba Umar ya takallam da isansu Umar sai zai yi magana saboda zuciya shi ta cika ta cika ta cika saboda mewa za su kebe kansu je su yi taro kuma taron zaben shugaba sai su kadai ne halin su wada ma sauran jama'a mana in ya so an je a taron su ba da shawarar da za su faɗi amma sun kebe kansu je za su yi taron inda za a ba shi dama wannan lokacin da zai sai a musu bulala ta kuma da saboda haka saboda takaici na hushi zai magana faskatahu abubakar sai abubakar ya ce ya shiru sun matakallama abubakar sai abubakar ya magana fatakallam kuma ya yi magana ablagan nan eh ai wato na tsallake wasu eh, ayyuka wa kana umar yana cewa wallahi ma zalika illa anni qad hayyatu kalaman da zuwa fara maganar da yayi yace ba abin da yasa na fara maganar nan don wasu jawabai ne na tanada na aji da zan jajjefa musu fada ajabani waɗanda suka bani sha'awa na in faɗa musu amma khashitu Allah ya Abu abubakar ne gudun in abubakar zai magana watakila waɗannan jawabai da nan tanada ba zai faɗi musu ba dalilin da yasa da na so in fara magana kenan amma duk da haka kun Abu abubakar sai abubakar ya magana ya ce kallama kuma lalle ya yi magana cikin maganar na tasa ablagan nas ya kai mutane koli ya gamsar da su ya wadatar da su har shi umar don kanshi ya ce kama abubakar ya sa abin da a cikin zuciyata faƙala fi kalamihi a cikin maganarsa jawabin da ya shi abubakar ya ce nahanul umara mu ne sarakuna mu an da shugaba wa an wuzara ko wazirai mataimaka al'ansar ko mataimaka kuke kuma haka nan lamarin ya faru muna can maka tura ta kai bango an matsar da mu an wahar da mu kuka ce ku taho mu taimaka muku ba ku mafaka ba ka nan kai ba to saboda haka har yanzu mu a shugabanni ko an mataimaka na kenan da lansaru ko tayyib فقال حباب ابن المنذر hubab ibn al-manzir yace la wallahi la naf'alu yace wallahi ba za mu yarda da wanga hukunci ba ya kai abubakar mu zan mataimaka dai a a minna amirun wa minkum amirun sai da shugaba biyu mu cikin mu ba mu shugaba ku ba quraysha muhajiruna ba ku shugaba fa qala abubakar la abubakar yace a a ba za haka nan ba ba a shugaba biyu lokaci guda walakin na al'umara sai dai mu mu ne sarakunan wa an tumul wuzara kuwa mataimaka hom ya ce su ƙwarai shawa ku sani dalilin da zai sa a ba su shugabancin ma ƙausadul arab su ne mafifita daga cikin duk larabawa ƙwarai shawa duk sun yi kowane balarabe na ɗaya kenan ƙausadul eh, arabi daran ko wato su ina ne makka ko to kana ce akwai wani wurin da yake makka saboda kasancewansu su ne mazauna makka Allah subhanahu wa ta'ala ya shugabantar da su kenan tun aza makka a nan cikin garinsu aza wannan ɗaki cikin garinsu saboda haka su suka cancanci su zama shugabanni sannan wa a'arabuhum hasaban Naka aka dawo wurin kyawawan halaye da ɗabi'u duk gaba ɗaya sun yi sauran larabawa kuma saboda ka fa bayi umara ga umar nan ɗan haɗaɗi ku yi mai mu baya a matsayin shugaba au ba ubaida ko kuma abu ubaida ga ɗaya daga cikinsu duk wanda ka zaɓa shi kenan an fahimta ko? a ce a yi gamu a yi muna mabaya abu zai shi ya dakatar da kai ne an bayyanta sau da faƙala umar sai umar ce bal a a ba za a zaɓe da ba ba za a zaɓe abu bai da ba no ba yi uka an ta kai za mu ba wa baya a dai hmm. saboda me ya ce fa'anta sayiduna falala kenan ko kai ne fa shugabanmu wa khairuna kuma kai ne ka fi mu daraja saboda kai za mu zaɓa wa ahabbuna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa son ka ya fi son eh, son ka bisa ga kowa dukkan mu baki daya saboda haka ba mu baki wannan darajar da Allah ya yi ma mu ce mu zaɓi wanda daga cikin mu yace kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya zabe ka ka shugabance mu ga al'amari addinin mu da bai da lafiya waye ce a kira shi ba da sallah abubakar ya ce a kira to saboda haka mu malamarin duniyar mu mun dan kama yake nan mu mika wuya fa akhadha umar bi yadihi sai umar ya rike hannu abubakar fa baya'ahu ya mai mubaya'a a matsayin amir wa baya'ahu an-nas mutane kuma har suka yi mai mubaya'a faƙala ƙa'il sai wani daga cikin al'ansar ya ce yau kuwa a tarci musu adabin ubada kun kashe su adabin ubada kuwa ya ba ku zaɓe shi amir ba sau wasu kuma suka ce ƙatarcin eh, sa'adabin ubada wato kun nisa ta shi kenan duk gaba ɗai kun yarfar da shi qala umar sai umar ya mai da martani. ya ce ƙatalahullahu <laughs> Allah dai kashe shi ba mun kashe shi ba in kisa ne ake nufi hissan in kuma a yarfar da shi ne ya je to Allah yarfar da shi ba ne yarfar da shi ba yan bayyana ko ta saboda haka yadda lamarin ya kasance kenan a wurin wannan zaɓen a wannan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana ina yana kwance ba ko business shi ba ta tukun aka zo ana wannan takaddamar na zaben wane ne zai jagoranci al'ummar musulmi in babu jagora yaya za a gudanar da jana'izar manzo sallallahu alaihi wasallam babu jagora Hmm? yi yiwuwa sai a ta abin da bai dace ba wanya ce kaza wance kaza wance kaza wance kaza mai wa husuma don babu wanda za a koma gare shi in ya ce e, ko ya ce a'a babu shi saboda aka dole sai da aka sai aka zaɓi shugaba an bayyanta ko dalilin mallam bakar gumi ke na allah ya masa rama sai ce siyasa ta fi sallah janazar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallah za a yi nan wurin ba sallah za a yi amma sai a gabatar da mai zaben shugaba akan Allah da kuma duk al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallam duk gaba ne ko menene lamarin manzo sallallahu alaihi wasallam shine gaba hmm? duk da sallan wanda bai imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ba akwai sallar shi babu sallar shi ko wanda ya wulakantar da manzo sallallahu alaihi wasallam babu sallar shi dan ya kafirta saboda haka amma aka jinkirtar da jana'izarsa sai da aka zaɓi shugaba tukunna don al'amari ya ce bai ɗai ya zan duk wanda zai fitar da kai shugaba ya ce ba a'a dan fahimta ko saboda haka shugabanci na da muhimmanci kwarai a rayuwar al'ummar musulmi idan babu shugaba eh, to al'amari ba zai tafi daidai ba saboda haka kanmu yi sako-sako wurin zaben mu kanmu shugabannin da muke kyautata zato gare su an bayyanta ko na su jagorance mu ga al'amuran addinin mu da kuma duniyar mu Allah rahma sai mi wa qala abdullah bin salim an zubaydi qala abdurrahman bin qala abdurrahman bin qasim akhbarana qasim anna aisha radhiyallahu anha qalat شخص بكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سر فيك الأعلى ثلاثا فقص الحديث قالت وما كانت من خطبتهم من خطبة من خطبة إلا نفع الله بها لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك kamin mu wuce wannan gaba zuwa hadisin da alaran mai karanto dangane da matsalar da muke ciki haka aka zaɓi aka washe usman ibn fodiyo rahimahullah mubaya'a bayan turi ya kai bango yunfa ya matsar da shi ya kore shi garin ɗagal ya yi hijira daga nan ya koma can ƙarshen gobar da kebi tsakanin gobar da kebi ga shi ga kebi don da dai cikin gobar ɗin ne daga nan ba ta kuma tsaya nan ba sai da aka ta tsokanarsu suka je suka yakin matankari aka tsokane su suka je suka yakin kwanne don Allah na ba su nasara aka yi babban tsokana suka je suka kare kansu kuma a tafkin kwato to ganin haka kame a ce yakin kwaton suka ce da zuwa ɗagel eh, abin nan gudu suka ce to bai yi wa mu zauna haka nan mu da shugaba saboda haka dole sai mun zabi shugaba don me don ya jagorance mu wurin kariyar kanmu da kuma addininmu da kuma iyalanmu wa za a zaɓa shehu ya ce to ni kan na cikin gida duk wanda kuka zaba shi kenan ya yi mini da shiga gida suka ce to ba mu zaɓen kowa ko sai modibba ya hito sai da modibba hito suka ce to shi suka zaɓa Allah Abdullahi fara mai baya sarkin musulmi umar eh, eh, muhammad bello ya mai baya umar alkammu ya na uku sannan duk sauran jama'a to tun daga wannan lokacin ne ya je to maza a yi ganuwa aka yi ganuwa aka yi tanadin da aka yi duk wanda ya kawo hari sai a mayar mai daga nan ne aka ji aka fara waɗannan jihadin da aka fara kafin a fara jihadin sai da aka zaɓi shugaba wanda zai jagoranci al'amarin mutane a farko suna nan dai shek usman shi an modifu komi zuwa gare shi ake amma ba zaɓe shi a matsayin amir ba amma da tura ta kai bango har an kore su sun hijira to dole sai sun su zaɓi shugaba suka zaɓi shugaba to akwai tarihin rayuwar shehu da na rubuta na kusan shekara 20 ina wannan aikin cikin kuma littattafan su magabatan ba wani wuri ba sai za ne mai suna hayatu shehu usman ibn fodi fil masadir al asliya duk wani abin da zai ciki to ko ka wada mini ban sashi sai dan yana da tushe ciki to in kara mini bayani ina daukowa in to lokaci yayi na wada mu professor Mansur kuma Allah ya da rayuwarsa tare da samu ya sa hannu cewa ya yarda a karantar da wannan littafi ban ji ba to dakata wannan littafin ba a buga shi ba tukun za mu karanta ne gyare-gyaren da ke ciki a ta yi abinda ya kamata a ƙara a ƙara abinda ya kamata a hitar a hitar da an gama eh, karantawa insha Allah kamin lokacin nasu an samu wani bawan Allah mai don Allah ya dauki nauyin buga littafin an bayyanta ko a darul ilmi da ke daga a gere za a sa karatun littafin kuma ranar lahadi bayan sallar magariba akwai lakcan da za a yi wannan eh, lahadi din ta jibi din ga a nan masjidar rahman dalilin da yasa ba za mu gabatar da fara karatun wannan lahadin ba kenan saboda haka wannan sanarwar da aka yi Abu Huraira daga baya wanda mun shawarar ta zo aka ɗage wannan karatu zuwa sati mai zuwa insha Allah banda lahadin jibi wata lahadi insha Allah za a fara wannan karatu to saboda haka ai kokari a bada gudunmuwa wurin gabatar da wannan karatu a san sahihin tarihin rayuwar Sheikh Usman ibn Fodio rayuwar shi da'awarsa jihadinsa waɗannan manyan ɓangarori guda uku wannan rubutun ya kunsa Allah ya mu dace da alkhairi wa qala abdullahi ibn salim abdullahi ibn salim <clears throat> shine abu yusuf al-ashari al-himsi an zubaydi ya an ga zubaydi shine muhammad ibn al-walid قال عبد الرحمن ابن القاسم شيكم يتي al-Qasim Ibn Muhammad kenan. أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا نم الله صلى الله عليه وسلم سنتتلو ثم قال سيتي الرفيق الأعلى ثلاثا ya maimaita ce fin rafiƙil a'ala fin rafiƙil a'ala fin rafiƙil a'ala har uku wa kwastal hadisa sai karanta hadisin zuwa ƙarshe to fama kana min khudubataihima fa ma kana min khudbatihima min khutbatin illa nafa'a Allahu biha babu wani jawabi da Abubakar ko Umar yayi face sai da Allah amfanar da mutane da wannan jawabi shi Umar me yace manzo sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba kuma duk wanda yake ya mutu to sai ayi mai haddi abubakar shi ko da ya zo ce mai ya mutu wanda ke bauta mai in ya so ma ya bar bautar wanda ke bauta wa Allah ko to bismillah ci gaba Umar jawabin da yi yace abin da shafi munafukai da yace bai mutu ba wanda kuma yace ya mutu sai mai haddi saboda haka kowa sai kama bakin shi yaje to lalle Umar yayi magana Allah wanda ya ci zai kuma faɗi kuma ya shiga bonne abubakar shi kuwa da ya zo sai ya yi tambabar da mu'minai ke ciki ya mutum ko bai mutu ba to ya mutu saboda haka su ya amfanar da wani ɓangare, shi umar ya kwaɗi munafukai shi abubakar ya natsar da mu'minai ya jawo musu ayoyin alkur'ani shi kenan daga nan aka fara karanta wannan ayat wa ma muhammadin illa rasulun qad halat min qablihi rusul ta ce dai wanda aka saukar da aya kamar yadda yazo a cikin eh, littafin tarihi yace laqad khawwafa umarun nasa ce umar ya tsoratar da mutane ne na aita yada wannan labarin wa inna fihim lanifaqan kuma a cikin su akwai munafici wato akwai masu munafikai a ciki faraddahum Allah bizalik sai Allah subhanahu wataala ya maida munafikan nan bisa gaskiya bizalika saboda jawabin da Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yayi ثم لقد ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى shi abubakar ya lurar da mutane ne ya tunatar da su abin da yake shine shirya kuma daidai na mutuwan manzo sallallahu alaihi wasallam wa arrafahum alhaq kuma ya karantar da su alhaq allazi alaihim gaskiyar da ta wajaba kansu na cewa Allah kadai ne ake bautawa wanda zai bauti shi da yake bautawa to bismillah ya ci gaba da bautarsa wa kharaju bihi sai suka fito da wannan jawabin yatluna suna karanta ayat da abubakar ya karanta din wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ila ash-shakirin hazwa wa sayajzillahu ash-shakirin نعم قال قال اخبرنا سفيان قال حدثنا جابر بن ابي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين وحدثنا محمد بن كثير شيني الأبدي البصري قال خبرنا سفيان شيني ابن سعيد ابن مسروق الثوري قال حدثنا جامع ابن أبي راشد شما البصري قال حدثنا أبو يعلى شما منذر ابن يعلى الكوفي عن محمد ابن الحنفية Muhammad ibn al-Harfiya dan Ali ibn Abi Talib ne mahaifiyarsa kabilar Bani Hanifa take shi yasa don a bambance don a gane kai tsaye sai ana ce mai Muhammad ibn al-Hanafiya ba ce mai ibn Ali ya mahaifiyarsa ita ce khawlatu binti hafs al-hanafiyya to qala shi muhammad ibn al-hanafiyya yace qultu li abi na tambayi mahaifina ali ibn abi talib radiyallahu Hayyun ayyun nas khairun da rasulillah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne ya fi daraja da ɗaukaka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala abubakar Ya ce abubakar ne an jiya ko kudan shi da a duniya dalilin da ya sa ba su karbi ke kenan ɗari bisa ɗari ba sai riwayoyin da suka ga dama eh, kai za a a alaihim to ayat da ke cikin suratul baqara aka da manta shi ne ya kadul baqu ya abu absaruhum kullama adaa lahum mashaw fihi haka nan ne don da suka hadisin daidai da ra'ayinsu a bukhari a ce da ai bukhari ma akwai kaza har cikin littafin ku bukhari akwai kaza amma wai za a zulama alaihim fa amu naka ambaci abin da bai dace da sarrafa cikin bukhari ba su cewa ai bukhari ya zo da kaza a zai sun shiru kamar ma da ɗai ba ta faɗi wannan abin cikin bukhari ba to ali ibn abi talib shedar dai ya bayar kenan kuma dan sa yayi mai wannan tambayar a wani bare can yayi ba balle a ce ai kage ne masa to qultu sai nace summa man sanan bayan abubakar sai wa qala ce summa umar yace sai sai umar ah muhammad ibn al-hanafiya yace wa khashitu an yaqula usman nayi gudu in ce mai summa man yace mai summa usman sai ban ce haka nan ba <laughs> ina son da ce sai shi amma kuma sai bai ce sai shi ba tun daga farko da shi na so yace ni addan na hikowa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam yace haka nan ba ya ce abubakar Sai abubakar ya ce umar to in na kuma irin waga tambaya kuma Usman zai ce mini saboda haka bari in canza salo <laughs> qultu sai na ce mai summa anta amma dai sannan sai kai ko daga umar sai kai ko ajin sallar bai duk da shi bai da irin ra'ayin da 'yan shi'a ke da a yanzu amma kowa da yana so a ce nashi shi an gaba gaba ko ƙala da ce ma ana illa rajulun minal na. ka hasani muhammad ni ho ba wani nake ba illa dai mutum ne daga cikin musulmi kawai shi kenan ha ina da daraja da ba ni zan faɗi ba mutane su faɗi kamar yadda ni kuma na faɗi na wasu ta fahimta ko ta yi duk cikin fasa'il abu bakar rabi allahu wa alukuli haddasa na kuta ba أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاله حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع انقطع فكر لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وادون رأسه على فقه كالنام فقال هبطت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل ينعني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا ما إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمم فقال أسير بن حبيب ما هي بأول بركتكم يا آل يا آل أبي بكر فقالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا الإبل تحته حدثنا قتيبة بن سعيد حين ابن جميل ابن طريف <coughs> البغلاني البصري عن مالك شنو إمام دار الهجرة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه شنو قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أطفاره تتي مهتا أقرم مدينة تارد منذ الله صلى الله عليه وسلم idan zai tafiya ƙuri'a yake wa matarsa duk wanda ta ci ƙuri'a to da ita za a yi tafiya an gane ko to ga wannan tafiya sai na Aisha ta ci ƙuri'a ta kama hanya tare da ita gazwatu banil musallak kenan hijira na da shekara shida hatta idza kunna bil bayda aw bi zatil jaysh tace sai da muka kai bayda ko kuma zatil jaysh in ba bayda ba zatil jaysh kusa ga madina ne tun ba ai nisa ba in qata iqdul li tace sai sarka ta ta katsi ashe sarka ga da ta katse nan da ta lura cewa sarkar ta katse A ce nan na sarkar ta kafi ko da za a gurfanar da raƙumarta kuma sai bisa sarkar an fahimta gwan dai fa kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal timasihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsaya don bidan sarkar wa kama nasu ma'ahu kuma su ma mutane suka tsaya tare da shi eh manzo Allah bai tafi akwai tahiya bukatar mutum nawa ne mutum guda ko yasa aka tsaya da jama'a saboda haka akwai muhimmanci kulawa da lamarin jama'a kada ta mutum guda ne saboda mutum guda za a tsaye da duk jama'an ga duk baki daya da Allah dai mu tahi ko a dan tsaye da wasu in an gama in ya so ya so ya cin mana to lamari ba haka bane mutum muhimmanci gare shi idan ka daraja wane ga an daraja wane shi ma san wata ran ta faru gare shi daraja shi za a yi ba a wulakanta shi saboda haka duk gaba ɗaya sai kowa ya ji daɗi yanda aka tsaya don larurar wane bale mata shugaba eh haba ce matar shugaba kuma ɗaya abubakar sosai ya faru wale su alama ba su dai kusa ga ruwa wale sama'ahun ma kuma ba su da ruwa a cikin kayan su suka tafiya fatan nasu ababakarin sai mutane suka runtuma suka jaura abubakar faƙalu suka ce ala tara ta aisha wai ba ka ga abin da ɗiyaka aisha ta yi ba ni ta yi a kamar da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bin nasu ma'ahu ta tsaye da manzon Allah tare da mutane tare da shi wale su alama ba su kusa da ruwa wale su ma'ahun ma'un ba su ɗauke da ruwa kuma su ga kawo eh, koke ko faja abubakarin wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabi'un ra'sahu ala fakhri qad nam abubakar sai zo inda aisha ko da yazo ya isko manzo sallallahu alaihi wasallam ya aza kansa bisa ga cinyarta yayi bacci to faqala sai abubakar ya ce hatta habasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ke kange mutane ke hana su tafiya ba yadda ko ai mutane za su ji daɗi ko sun kawo koke kuma lalle koken na ya amfani don an ta yi magana amma an batun su gobe suna kawo koken In ce ko kun haɗe wala komi za a yi saboda kan kuna ɗauka ku mataki ku ɗauka a fahimta ko iktaho ya dai je ya yi magana. to wale su alama ba su kusa ga ruwa wale sama ahun ma babu ruwa kuma cikin kayansu ƙalat sai na aisha ta ce fa'ata bani ne sai abubakar ya zarge ni wa qala ma sha Allah an yaqul ya kuma wadi abinda Allah ya ga dama ya faɗi wa ja'ala yad'ununi yana ta zungura ta biyadihi hannunsa fi khasirati da kuibina tace fala yamna'uni min at-taharruk ba abinda ya hana ko motsi in yi illa makana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la fakhibi saboda illa makana eh? illa makana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la fakhibi face so dan kwanciyar da manzo Allah sallallahu alaihi bisa ga cinyata abin da ya hana ni motsawa kenan an ji masu daraja masu gidansu ko mm ana so ka tafi ga kuibin ta uban amma ko motsi ka tai saboda ni don gudun kada manzo sallallahu alaihi wasallam ya falka da bacci amma watan tana tare da mai gidan ta fa kwaramniya cikin gida yana ce na bacci yana sai huta a ɗauko kwano kaza kwararan kwano kaza a buga gambu kaza babbabam eh yara na hayaniya ba a musu hada sai a kyanar su hayaniya zuta ta wani yan bayan ko to wajibi ne mace ta daraja mijinta kaga shi ma sai ga kimata ta kwarai da gaske fa na ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha manzo sallallahu alaihi wasallam ya bace har sai da yayi gari ala ghairi ma kuma bai kusa ga ruwa fa anzalallahu ayatat tayammum sai Allah ya saukar da ayat tayammuma da ke cikin suratul maida ko tayammamu sa'idan tayyiban ko abin da aka yi tayammuma a bagire mai tsarki ah, wanda za mu karanci maganar sai yanzu sai ibn huzair shi aka nada shugaba a koma can baya inda aka hito a bibiya a dubo sarkan nan ko da suka je can lokacin su bahin yayi babu ruwa ko ba saukar da ayat taimama ba sai suka yi sallah babu alwalla babu taimama haka nan suka yi sallah su bahin din ko da suka dawo suka ji labarin an saukar da ayat taimama su waɗannan tawaga taimama suka yi suka yi sallah manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce su mai da sallah su ba don su yi aiki ne bisa ga hukuncin da ke ci wannan lokacin saboda haka ba a walwale musu an fahimta ko saboda haka in shugaban ya mallaka maka abu wani shugaba bai isa ya zo ya ce ya walwale ba an fahimta ko kai fa qala sa'id ibn hudayr usayd ibn hudayr afwan yace ma hiya bi awwal barakatukum ya ala abubakar ai ba farkon albarka kuke gaba ya ku iyali abubakar iyalan gidan abubakar fa kenan ku yi abu Allah saukar da aya ai wannan ba farko bane abin da gom Allah su subhanahu wataala ya wanki na na Aisha ga kasahin da aka yi mata ko tayyib fa qalat Aisha sai na Aisha ta ce fa ba'athnal ba'ira alladhi kuntu alayki sai muka tattara kumin da nake saman sa fa wajadna al-aqida tahtahu sai ga sarkan nan karkashin raƙumi Allah subhanahu wataala ya so a saukar da ayat taimama nan wurin ne sai wannan abin ya faru go na'am to masu kamera sun ce lokaci yayi saboda haka zamu dasa aya anan abin nan makaranta dai Allah ba mu nan da ke cike kuskuren da ya faru kuma ga bayanin da Allah ya fi mini kuma ya yi cikin zukatan masu saurare <clears throat> na'am ah, hadaddiyar ta ko tsohon ɗaliban duk jami'o'in saudiya gaba ɗaya za su yi eh, taron daura da aka gabatar a cikin kwana goma tun daga ɗaya ga watan satumba har zuwa yau aka gama jarabawa to za a rufe daura gobe asabar insha Allah sha uku kenan ga watan safar eh, wanda ya yi daidai da goma ga watan eh, Eh? wanda ya daidai da goma ga watan tara kuma lokaci karfe goma na safe a sultan macido institute for quran and general studies uban taro a wannan taron da za a shine mai alfarma sarkin musulmi alhaji dr sa'ad abubakar cfr mni allah ya ja da rayuwarsa sannan babban bako na musamman shine mai girma gwamnan jihar sokoto right honorable aminu waziri eh, tambuwal shine eh, gwamnan sokoto allah taimake shi ga ayyukan da ya samu gaba sai bako na musamman shine alhaji dr aliyu magatakardar mako eh, sarkin Yamma sokoto allah rufe asiri sai manyan baki akwai su mai girma kwamishinan ilimi alhaji dr muhammad bello abubakar gwiwa wanda ya gina wannan masallacin kenan ko da allah rufe asiri sai na biyu akwai alhaji awwalu abdullahi rano mdaa rano nigeria limited allah ya rufe asiri sai mai masaukin baki shine professor eh, ibrahim mansur ibrahim sokoto mni allah ya rufe asiri sai ko mai jawabi shine malam lawal mai doki daukin sokoto Allah ya rufa asiri sai malami mai nasiha shine Dr. Jabir Sani mai hula Allah ya rufa asiri kuma ya ƙara ilimi. kamar yadda na ce muku karatun da za mu gabatar na rayuwar shi usman ibn fudin rahimahullah ranar lahadi amma ba ta jibi ba ta sama insha Allah a darul ilmi nan eh, ahmad rufai road da ake ce ma digar a gere ko kai makarantar darul ilmi saboda aka isar da sako ga waɗanda ba su kusa ko kuma waɗanda ba su ji ba na subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu da allah ilaha illa anta astaghfiruka wa